Jama'a ma sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban mu da masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta inda muke magana akan rigingimin manoma da hilani makiyaya. A ƙarshen bayanin da Ahmad Abubakar dakta a makon jiya na ce da shi akwai bayanai masu ɗimbin yawa da ke nuna cewa wani sa'ilin akwai sakaci da gangancin hilanin makiyaya waɗanda da gangan suke barin dabbobinsu su haɗa gonakin manoma su yi musu ɓanna. Kamar yadda na faɗa, ni kullum ina son a fassara waye ba fulatani. Wasu idan ba fulatanin daji ne wanda yake fitowa daga garuruwa na nesa ina tahowa. Wannan gwamnati za ta je ta zauna a yi tsari ta yadda za a killace su kalmar killacewa shi ne a musu urumi a yi musu burtali ta yadda ba za ma su tsallaka kudin ba bari har a dinga samun wannan matsala amma sauran ba fulatanai irin waɗanda suke jihohin nasarawa fulatanai irin waɗanda suke jihohin filato inda ake rigima wanda kusan a kullum rigima su yau a shigar a fulani a kashe a ce sun je sun kashe wani an kashe su ya za ku zauna da mutane sama da shekara ashirin talatin ba tashin hankali ba rigima sai kwanan nan sannan za a dinga rigima a koma a duba a koma kan tebur a sake shawara a koma a dubo ina aka samu kuskura ina aka samu kuskura Ahmad a ai ya kamata a lura da zaman lafiyar da suke da su da waɗannan kabilun a shekarun baya me yasa can ba a samu sai kwanan kwanan nan abin yake yawa me yasa a zauna mana yi bincike a kai in dai shanu ne a ware musu hurumi a ware musu kurkuri rigimar mm. tsakanin rigimar manomi da rigimar makiyayi in Allah da ya karanginta yawa amma tambaya ta a nan shin tsarin kiwo da muke da shi wanda muka saba ba fulatani ya bar arewa ya koma kudu zai dore a irin wannan yanayin da ake ciki zamani ya fa canza. Tambaya ta ta gaba kenan idan aka yi la'akari da yadda abubuwa suka sauya a wannan lokaci da yanayin rayuwar zamani anya kuwa za a ci gaba da ɗorewa da irin kiwon da aka sani a da To a gaskiya dai shi ba ne bai da wani zaɓi in dai damuna ta ƙare rani ya shigo babu ciyawa bai da wani tsari illa ibar inda ike inda ruwa ike inda yake da danshi domin shanunsa su ci ciyawa ko za a kashe shi sai dai ki mutu a wannan a wannan hanyar rayuwar tasa sahara na ƙara shigo mu jihohinmu kamar yadda na faɗa a farko yawan ruwa yana raguwa yanzu damuna ba ta wuce kwana ɗari da ashirin zuwa ɗan ɗan kaɗan haka ba kamar da da take cewa ɗari da hamsin ba so da haka ruwa yana raguwa ciyayi suna raguwa daɗewar ciyayi tsawon ciyayi suna raguwa so da haka dole ba fulata ni kudu ko me za a sa masa kowane mataki za a ɗauka dole ba fulatani yi kudu in ba haka ba to za a wayi gari shanin namu sun mutu kamar yadda ya faru a sauran kasashen da suke sama da mu can gabashi inda yawa yawanci shanun nasu suka mutu suka koma kiwon akuyoyi da tumakai waɗanda suke iya jurar fari suke iya jurar rashin ruwa suke iya jurar karancin ruwa a wajajensu so da haka mu ma za mu wayi gari a cikin 'yan shekaru kwanan nan wallahi in ba a yi wasa ba za mu wayi gari shanun fulanin mu da suke arewaci sun kakkare sai dai su koma kiwon akuyoyi da kiwon tumakai saboda matsalar sai sun je kudin za a koro su ko kuma a dinga kama su ana tsala musu shari wannan mm. kuma wani abu ne da ya dogara a hannun gwamnati gwamnati na jihohinmu ya kamata a ce mun samu gwamnoni masu kishi na garuruwanmu kishi na kabilunmu kishi na mutanen mu a zauna a tebur na uku ita kungiyar yake Allah ina ba ta shawara da ta dinga duba masana ana shirya wani abu na taron wa juna ilimi ta yadda ita gwamnati ba bata san magana a baki ba sai an je mata an zauna an tirsasa mata sannan har za a nuna mata cewa ga tsarin da ya kamata a dinga bin masana duk inda suke a jihohin nan namu masana namu waɗanda suka san ilimin harkar ciwo waɗanda suka san ilimin tsari na ciwo da zamantakewa su zauna a tattauna a fitar da sabon salo tsarin da a ajiye shi a gefe a fitar da sabon salo a mika wa gwamnati gwamnati ta duba wannan sabon salo na ciwo a zo a dinga mika wa manoman mu idan aka bar makiyaya su kaka to wallahi kullum zai zamana wasu su zo su dinga gudanar da ta'addanci ana ɗora ba yin ina gefe ba ruwanta. Idan Allah ya nuna mana makon gobe da rai da lahiya, za mu shiga batun irin kwamitocin nan da aka sha kakkahawa da nihin sasanta manoma da makiyaya, har ma wani lokacin a hidda sanarwar cewa an kulle yarjejeniyar da bangarorin biyu suka amince, amma tun ba a je ko ina ba sai kuma mu ji an ƙara tafka wani mummunan rikici tsakanin su. Me yasa haka? Me ke hana wanzuwar zaman lahiya tsakanin manoma da hilani makiyaya? Mai kwamitocin nan da ake kakkahawa suke yi ne ba daidai ba? Wannan magana ta rigingimin manoma da makiyaya ta yi ƙarhin kwamiti ne ko kuwa? Idan Allah kai mu rana ta yau zan baje ma Ahmad Abubakar dakta waɗannan tambayoyi za ku ji irin amsoshin da zai bada. Yanzu a madadin abokin tattaunawar tawa wato Ahmad Abubakar dakta ƙwararren masani akan harakokin noma da kiwo da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC.